This is the voice of America. The following program is in Hausa. haka ma sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC ke muku magana akan mita 20 da mita 26 da mita 31 da ba mita 42 da kuma mita 61 jama'a jamhuriyar da za su jin sashen Hausa ta gidajen a amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya akan intanet a daddana voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu haramu assalamu alaikum barkan da daren yau suna na Bello Habib Galadanci tare da Mahmud lalu nake. Muna fata kun muna lafiya. Yau talata goma sha bakwai ga watan Maris. Wani ne wannan batun da ake ta cece ku ce ne akai dangane da kafa gwamnatin rukun kwarya a Najeriya. Akan shi muke so ku bugo mana waya yau ku bayyana ra'ayoyin ku lambar mai tace biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar a sa alama tara plus tukuna sai a sa ɗaya sai a zuba waɗannan nambobi. Bari fara cika labaran duniya. masu haure assalamu alaikum hukumomin ƙasar kamaru sun musanta raɗe-raɗin da ake yi na cewa shugaban ƙasar paul biya na fama da matsanancin rashin lafiya a yau talata ministan yaɗa labaran ƙasar isa ciroma ya gaya manema labarai cewa shugaba biya wanda ya fice daga kasar tun ranar uku ga watan maris na wani rangadi ne na gashin kansa a kasashen turai ba wai ya je neman magani ba ne a birnin geneva kamar yadda ake yayatawa the head of state his excellency paul biya wife are currently in a short private stay in Europe. Ministan ya ce mai girma shugaban ƙasa Paul Biya da uwar gidansa suna ran gadi ne a ƙasashen turai kuma ba wata matsala ko damuwa game da lafiyarsa da shi da matarsa duk lafiyarsu kalau. A cewar ministan wata jaridar Faransa da ake kira Le ce ta fara wallafa labarin wanda ya kwatanta a matsayin wani yunkuri na ɓata sunan shugaba Biya. Wannan da ya yi ba shine karan farko da ake yayata batun rashin lafiyar shugaba Biya ba. ko a watan yunin shekarar 2004 an yi raɗin cewa ma ya mutu a wani ƙaramin asibiti da ke ƙasar switzerland inda bayan dawowarsa gida ya ce duk masu sanya mutu sai dai su jira nan da shekaru ashirin masu zuwa. Jama'a a yau talata ne fa 'yan kasar Isra'ila suna cin suna kada ƙuri'unsu a zaben da firaminista Benjamin Netanyahu yake neman zaɓe a sake zaɓen shi kenan a wa'adi na hudu wani binciken da aka gudanar na 'yan majalisu su 120 gabanin wannan zaɓe ya nuna da cewa jam'iyyar likud ta shi mr netanyahu tana bayan wata gamayar jam'iyyu masu matsakaicin ra'ayi da ke karkashin jagorancin ɗan su mai suna isaac herzog babu dai tsammanin ko ɗaya daga cikin 'yan takarar guda biyu zai samu nasara da yawan kujeru 61 na 'yan majalisa amma dai dukkanin 'yan takarar guda biyu fa sun dukufa wajen ganin cewa sun samu goyon bayan ƙananan jam'iyyu masu ra'ayin kwaminisanci da larabawa da ma na yahudawa waɗanda suke 'yan gargajiya watanni uku da suka gabata ne mr netanyahu ya yi kiran a gudanar da zaben bayan da ya sallami babban abokinsa da suka kafa gwamnatin haɗaka tare babban batu da ya fi jan hankulan masu kada kuri'a kamar yadda murya amurka ta gano shine batutuwan da suka fi shafe ko in ce suka shafe zamantakewa tattalin arziki inda ma wasu daga cikin 'yan isra'ila ke cewa fa suna so su ga an sasanta rikici tsakaninsu da falastinawa to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc hukumomin ƙasar pakistan sun ce sun kashe mutane goma sha biyu maza waɗanda aka yanke hukuncin kisa wanda hakan shine adadi mafi yawa na mutanen da aka taɓa kashewa a rana guda tun bayan da gwamnatin ƙasar ta jinkirta aiwatar da hukuncin kisa an da ya rataye mutane goma daga cikin fursunonin ne a yankin punjab yayin da sauran biyun aka rataye su a birnin karaci tun bayan da aka maido da dokar aiwatar da hukuncin kisa akalla mutane 27 aka rataye baya ga waɗannan mutane goma sha biyu da aka aiwatar da hukuncin kisa a kansa a yau talata ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama sun ce akwai fursunoni kalla dubu takwas da aka yankewa hukuncin kisa da ke gidan kaso a ƙasar firayim minista nawaz sharif ne dai ya maido da hukuncin aiwatar da wato kisa a ranar 16 ga watan disambar bara bayan wani hari da aka kai a makarantar peshawar da ya yi sanadiyar mutuwar yara ƙanana 134 tare da malamansu goma sha shida Ƙungiyar Taliban dai ta ɗauki alhakin kai wannan hari. A ƙarshe babban jami'in da ke kula da shirin nukiliya ƙasar Iran Ali Akbar Sale ya ce fa an samu fahimtar juna a zaman tattaunawar da ake da ƙasar Amurka da ƙawayenta kan batun nukiliya ƙasar Iran sai dai fadar White House ta ce tana ganin fa har yanzu akwai saurarna na a kaba akbar sale ya ce akwai fa batu guda da har yanzu ya rage ba a cimma matsaya a kai ba sai dai bai ambaci ko menene wannan batu ba kakakin fadar white house ta shugaban kasa kenan na amurka george ernest ya ce lallai bangarorin guda biyu sun samu ci gaba tattaunawar da ake ta yi sai dai rashin tabbas din samun matsaya guda ɗaya ko kuma aka san haka yana da matakin rabi da rabi kenan bangarorin da ke zama tattaunawar da na nema ne su ga an cimma wata matsaya da za ta tabbatar da cewa shirin nukiliyar na iran ba zai zamanto mai barazana ba inda a ɗaya bangaren iran kuma hakan zai sa a sassauta ko a sassauta takunkuman da aka kakkaba wa iran ɗin ga tattalin arzikinta wanda kuma yake kawo mata ci baya dukkanin bangarorin da yana so ne a cimma matsaya ne nan da karshen wannan wata da maris cikakkun labaran duniya kenan daga nan sashen hausa na murya amurka washington dc kama da lasurutai fa kan kafa gwamnatin rukun kwariya na kara yawa musamman ma biyo bayan wata ganawa tsakanin shugaban goodluck jonathan na nigeria da tsohon mataimakin shugaban a atiku abubakar ga tukur mama mawallafan jaridar desert herald a kaduna zai mana fashin baki hajji tukur wai menene wannan batu na kafa gwamnatin rukun kwariya ne to ai ah, malhabi ka duba ah, su wane ne suke maganar rukun kwariya ne tukuna sannan me ya kawo wannan maganar rukun kwariya na farko muna da gwamnati ne wanda sun bata shekara hudu a kan mulki ba su yi abin da ya kamata su yi ba sannan lokaci kuma yanzu ya zo ya kure ana so a yi kwaskwarima a dole ana so a koma kan mulkin na koda ba ta hanyar demokaradiyya ba. kwaskwarima kamar me kenan? ato sun san cewa in za a yi zaɓe na gaskiya maganan a ce pdp ta sake koma gwamnati a najeriya a dai yanzu zai yi wahala kuma shi yasa na farko ai in ka duba maganan card reader din nan yanzu akwai maganganu da yawa a kai su waye ne suke opposing card reader mutanen pdp su suke opposing opposing card reader card reader wato na'urar tantance pbc din kenan ko sosai sosai kuwa eh. kuma kowa ya riga san cewa duk da duk da duk da matsaloli da aka dan samu na gwada wannan card reader din kowa ya san cewa in dai har an samu an yi zabe da wannan card reader din hmm. to ana ganin cewa insha Allah zai kawo sauki wajen abubuwan da ake fama da shi na maguri a kafannin zaɓe. Mm-hmm. Maganan rikon kwarya shine last option ɗinsu. Option ɗinsu kuma shine tun da yanzu an san cewa in an yi zaɓe na gaskiya lalle gwamnati da take kan mulki zai yi wa ya ta dawo. To menene option ɗin yadda za a samu sauki shine a yi wannan rikon kwaryan ko da ma ya saba wa tsarin mulkin kasa wanda su ma da kansu shi Anthony General of the Federation shi da kanshi ya tabbatar akan cewa wannan tsari ba tsari ba ne tsarin nan ya saba tsarin mulkin kasa to tsoron da muke ji ma shi yanzu kusan yanda abin yake tafiya yanzu muna ganin cewa watakila zaben nan in dai ba an yi da gaske ba ne watakila zaben nan ba zai yi ba don akwai abubuwa da yawa da suke nuna alaman cewa lallai akwai hannun gwamnati ta wajen yin abubuwa da yawa an kawo matsaloli ta fannin wannan abu da yake faruwa to madala a tukurma mu kenan gogaggen dan jarida mawallafin jaridar desert herald da ke can birnin kaduna najeriya mun gode su saji tukur ah, jama'a kan wannan batu ne fa muke so ku bugo mana waya ku ga mana ra'ayinku wai menene wannan cece ce da ake ta yi ne na gwamnatin roƙon lambar lamba makamanta ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar a saka alamar tarawa daga farko plus sai a sa ɗaya sai a saka ragon lambobin wato biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu dai ga idris bilal ya taya mu shakatawa in talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka in ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka ka bar kasar mu kwai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa su mayar da mugawa talaka Tino da Sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun ɓace kan hanya sun biye wa zuciya rudi na duniya. Talaka bar kuka kuri'ar ka 'yancinka makamanka ita za ta cece ka. Kuri'ar ka ka rike makaminka kar a zo a ruɗe ka don ka sai da yancinka makiya suke gunka in ko ka ki kai hauka ka barar da damar ka? talaka ka bar kuka a ka yancinka ka ke makaminka ita za ta cece ka talakawa gari himma yana zuwa dama zaɓin zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma sai mu tashi mai azama in koma ki ma koma gidan jiya da shan fama. Talaka ka bar kuka wuri Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. madalla mai kiranmu na farko daga jos wai menene wannan batu da ake ta tattaunawa ne akai na wannan eh, gwamnatin rukun kwarya din wai a jos sha'abu abdulkadir shalola daga maraban jos kaduna yau malam sha'abu me zaka faɗa wanda aka fi sani da sha'abu kulu eh wato wannan abu da suke neman su kawo suna ganin ba za su ci zaɓe ba ko an abin nan shi yasa suwa kake magana ana kan da za su bi su ga sun tsallake maganar zaɓen ne malam shaiba suwa kake magana gwamnatin najeriya to ma da labarin maje je zaria wa zaria sunana Ibrahim Musa a gyaro ta daga kufena da ke zari a kufena. Ibrahim a gyaro ta gyara mana wannan amsa ɗin. Menene wannan batu na cece kuce da ake ta yi na gwamnatin roƙon ƙwarya? to wallahi sai ce kusan nan gaskiya shine rashin gaskiya ne rashin gaskiya wa inda da rashin gaskiya wannan na gwamnati ne domin to bar mu ji taraba kuma waya taraba idan ba shi na hello hello wane ne a ah, kamfani ne daga jalingo wane ne kamfani kamfani kamfani daga jalingo malam kamfani me za ka faɗa kan wannan batu ne gaskiya wannan abin akwai yaudara al'amarin da abin da yake tafiya ciki menene yaudara yaudara shine akan mitin da suka yi yau din nan eh to shi ya to ba ma jin yawa me kake kana maganan yaudara kace je ga me kake magana kai na ce fitan da jege a cikin mitin da suke yi nan ka ba kawai mitin nan ba an koro shi ne ko kuma dai bai fahimci abin da suke nufi ba ne. to madalla kamfani daga taraba bari mu je bauchi wa bauchi. alhaji sai aka gina daga bauchi. alhaji sai aka me kake da shi na faɗa. abin da nake da shi na faɗa wannan wannan abin da ake magana a kan rikon kwarya bai dace ba ba abin da ya ba abin da ya kamata su yi ba kenan su ba da rikon kwarya aka zaɓe su ba. me ya kamata a yi? abin da ya kamata ya su bari a yi zaɓe kawai in ba dai tsoro suke ji ba. to madalla a gaida alhaji isiyaka daga bauchi bari mu je filato wa filato. kana magana da siraj ibrahim malam siraj ibrahim yaya kai kuma menene ka ra'ayin. game da game da wannan wannan yawo da hankali da kuma rashin siya. to dan kana mana bayani. kamar kamar kamar yadda shi shugaban kasa wanda yake nema zai ba da rikon kaza wannan rashin rayin gaskiya ta tabbata da fili tuba da la'a malam siraj ibrahim lambar makamanta ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar a saka alamar tarawa plus da daya menene wannan batu ne na kafa gwamnatin rikon kwarya da yanzu ake ta kai kawo da shi ga wata waya tana ko da ke jos ne ma bari mu koma jos waya jos usman mai gwanjo ne daga jos usman mai gwanjo dan kashe rediyon ka me zaka gaya mana yau ne to abin da zan faɗa yanzu dai gaskiya ana so a nuna mana zalunci mai da gar kenan su wasu za su nuna muku zalunci malam usmanu gwamnatin kasar mana to a gaida malam usmanu daga Jos. Eh, yau muna jin duk wani ra'ayi naku musamman ma eh, game da wannan cece kuce da ake ta yi na kafa gwamnatin roƙon ƙwarya. Eh, ko a yau ma an samu labarin cewa shugaba Goodluck Jonathan ya samu zaman tattaunawa da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar. Sannan kuma idan ba manta ba ma a kwanakin ba shugabanni da dama sun tsaye magana akan wannan gwamnatin roƙon ƙwarya din kamar tsohon shugaban ƙasa Ibrahim Badamasu Babangida. Bari mu je Bauchi wane ne a Bauchi? Eh, Abubakar ne daga boji Bauchi, Bubalai ne daga boji Yau mana Abubakar yaya menene zaka gaya mana? Eh, ni ina ga yana yin da yana so ya dabara ya gudu ne ya bar kasan kawai. Wani ne zai dabara kuma wa kake magana wa kake? A shi shugaban kasan mana me na na kai kullum mu je Da gwamnatin rukun kwarya yake kokarin yin dabara? Yawa ya dora gwamnati to mu rasa malam ah, buba daga bauchi bar mu je yobe wai a yobe to mun rasa na yobe muna ji ku akan wannan cece kuce da ake taya na kafa gwamnatin rikon kwarya a najeriya lamba mai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar idan ba manta ba a jiya shugaban hukumar zaɓe na inec wato farfesa tahir jega ya fito ya ce shi fa babu wani batun barin aiki yana nan akan bakansa kuma ba zai ko ina ba gawa da kebe wa a eh dan asaba mai fata ya wuri ah, dan asaba mai fata ya wuri yaya menene naka ra'ayi to gaskiya fi sabilillahi a ina so in ba shugabannin mu shawara hmm. gaskiya fi sabilillahi muna so a yi zabe idan ba a ba demokradiya dama ta taka rawa ba to gaskiya fi sabilillahi suna son su jefa kasan ga cikin wani yanayi menene amfanin wannan zabe ne da kuke ta so a yi Eh, muna so a ba demokradiyya dama hmm. idan shugaba jonathan ya yi ma 'yan najeriya aiki wanda zai sa su zaɓe shi to me yake na ne madalla dan asaba mai fata da ke bar mu je ibadan kuma waye ibadan alo akwai wani eh, eh, ibadan yau malam tasiu ka shirya rediyon ka kaji ka shirya rediyon na naka mini menene naka ra'ayin wannan ra'ayi gaskiya jonathan gani izi faɗi ƙarara isa zai wa mutane wannan bisa kulin gaskiya lamari a shi da yake shugaban kasa akwai kuɗi da gwamnati take da shi wanda ake ko ce karfi akwai jami'an tsaro akwai duk wasu manya-manyan abubuwa na gwamnati ya za a yi ga alamar zai eh, talaka yanzu ba ruwansu da maganar kuɗi kan shi ya waye ba ruwansu da maganar kuɗi zaɓe kawai zai yi to a gaida na ibadan bar mu je abuja wa abuja Hello, wani ne? Hello, wani ne? Kana magana da Nama Tazo ne ta ci bakin sana biyu biyu. To, Nama Tazo menene naka ra'ayin? Gaskiya ina murna da wannan shirin duk da kuke don ina neman ku ban taɓa kama ku ba. Kana murna da shi kafa gwamnatin rukun ƙwarya? Neman ku ina neman ku ne ina ta neman ku ban taɓa kama ku. To, ai mun magana gwamnatin rukun ƙwarya muke menene naka ra'ayin ne? A tashi lafiya da To, a gaida na Tazo daga Abuja ga waya daga Neja, waya a Neja. a Neja Kabiru Dauda. To Malam Kabiru Dauda menene na aka ra'ayin ne game da kafa gwamnatin roƙon ƙwarya? To dama dangance da kafa riƙon gwamnatin ƙwarya aka ji mutum yana faɗin ya safare ma mulki ya ba wani ya ajiye mulki ya ba wani bai shuka ma 'yan ƙasa ce komai ba da a ce ya kyautata musu. Ai ba sai ya nemi cewa ya ba wani mulki buka yan a yi zaɓe. Me kamata ya kyautata musu ai shi da kanshi su da kansu za su cewa su to su zaɓe shi. yan sanda bai kyauta musu ba shi yasa aka son ya gudu ya bar su ya ba wani rikon kwarewa da abin da zai faru sai ya faru to a gaida kabirar dauda daga niger bar mu koma ko da a ikiti waye a ikiti alo na ikiti kana kan layi oh, wane ne a ikiti to ba ma jin na ikiti lambar mu dai ka aminta ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Shine ne Goodluck dai ya ga ruwa so ka mai ga wuya bai da mafita. Wani ne wannan? Yake so ya kawo wani tashin hankali a ciki. Saboda haka mu goyon bayan mu a ba mu dama mu yi zaɓe lokacin iyaka insha Allah. to madalla ah, mai bugowa kada manta dai yau batun da muke tattaunawa akai shine wannan cece kuce da ake ta na kafa gwamnatin rukon kwarya ah, dan ba manta ba dai ah, a baya bayan shugaban Goodluck Jonathan ya je wata ganawa da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar kuma batun da ba zai wuce na wannan gwamnatin rukon kwarya ba ga waya daga jihar Neja bar mu je Neja waya Neja eh Abdullahi Bello ne mai gwangwan daga nan Izau Neja State Malam Abdullahi Bello menene naka ra'ayin eh to gaskiya ran kai mu dai muna bukata ya zaɓa saboda mu samu kwanciyar hankali a kasan nan zamu gaba ki da saboda shi shugaban kasan namu so yake dai duk yadda za a dai ya ce dai ya wuce to kuma Allah da zai wucewa amma ba ka gani watakila za a samu amfanin shi kafa wannan gwamnatin na rikon kwarya ba ta da amfani wannan ranka dai so ke kauce ba kasan ne kawai to a gaida malam na jihar neja muna jin batutuwa ne yau akan wannan kafa gwamnatin rikon kwarya din a najeriya idan dai ba manta ba ko a baya bayan nan tsohon shugaban kasa general ibrahim Bada badamasu babangida shi ma ya fito ya magana akan wannan gwamnati ta rikon kwarya ga waya daga kwantagora waya kwantagora ali bello ga ran ki tana magana da injiniya mai gero ba ke yi da kwantagora injiniya mai gero menene naka ra'ayin wallahi gwamnatin haƙuri ƙofar na ba da amfani ba da ba'ida wallahi wala hocci ne mm. ko ba aikin gudun da fare har da haƙuri suna karewa wa'anda ba su aibar da haƙuri ƙofar nan saboda ba a son buhari da mulkin nan wallahi wala hocci ne ba alheri cikin da ba mu goyon baya wallahi. me kake gani ya kamata a yi ne saboda. Uh, a yi zaɓe kawai to mun rasa injiniya mai giyar daga gora muna ji tattaunawa ne yau akan batun kafa gwamnatin rukun kwarya da ake ta samun ah, cece kuce akan su da ke wayo da za mu iya ɗauka kenan baki da rediyo wannan lokaci sai kuma goban allah sai kan mu za mu sake buɗewa sai ku bugo mana da wani sabon ra'ayi yanzu kuma ga sharhin muryar amurka mai bayyana manufofin gwamnatin amurka a ƙididdigar da ake da ita na yawan mutane kimanin miliyan 33,300 waɗanda suke ɗauke da kwayar cutar hiv ko sida mai kare garkuwar jiki ya nuna cewa kimanin miliyan 3,200 na wannan jimilla yara ne 'yan ƙasa da shekaru 15 a cikinsu kuma kashi 91 daga cikin ɗarin sun fito ne daga yankin sahara a afirka sannan a duk kashi tara daga cikin goma suna dauke da wannan cuta kuma sun kamu ne sakamakon haihuwa ko kuma shayarwa a nonon uwa a lokacin haihuwar yara sinadaran da ke yaƙi da cututtuka da ke shigar yaran ba su da ƙarfi sosai ga lafiyayyun jarirai garkuwar jikinsu takan yi kwari daga tsawon watanni shida da haihuwarsu har a wannan lokaci garkuwar na yara tana ƙara ƙarfi ne ta hanyar sinadaran garkuwar uwa da yake sha a wajen shayarwa idan uwa mai ɗauke da ciwo mai kare garkuwar jiki ta samu kulawa da jagoranci na matakan shayarwa daga likitoci za ta iya shayar da ɗanta lafiya lau ba tare da kamuwa da kwayar cutar ba kamar yadda kuma idan bata sami shan maganin da ke rage karfin cutar ba to abin da take shayarwa yana da yiwuwar ya kama wannan cuta jariran da suka kamu da wannan cuta ta hiv suna fada matsalar yawan rashin lafiya kamar su mura zazzabi sanyi da kuma matsalar cutar da ke da nasaba da mafitsara da hanjinsu fatar jikinsu ma takan samu cututtuka da makamantan irin waɗannan a ƙasashe masu tasowa cututtukan da suka hada da tarin fuka da amai da gudawa da kuma cututtukan da suka shafi hanyoyin numfashi ba sabon abu ba bane akan yara ƙanana masu fama da cutar hiv idan ɗan ƙaramin yaron da ke fama da cutar ta hiv bai fara shan magani ba mai yiwa ya yi ta gamuwa da cututtuka iri-iri Kashi tamanin na yaran da ake haifa da cutar kanjamau ko kuma waɗanda suka kamu da cutar suna ƙanana ba sa kaiwa shekaru biyar suke mutuwa. Hakan yasa yake da matukar mahimmanci a fara baiwa yaran da ke fama da cutar magunguna na yaƙi da cutar tun da wuri. Shan maganin a kullum zai rage tasirin cutar sosai a jinin yaran. Hakan kuma zai sa cututtuka da dama su kasa yin tasiri a jikin yaro mai cutar. sai dai abin takaici shine kashi 24 na yaran da suka kamu da cutar ne kadai suke samun magunguna a yaƙi da cutar kanjamau da ake yi. Hakan ya sa ƙasar Amurka ta hanyar shirin shugaban ƙasar ta ƙaddamar da shirin nan na PEPFAR tare da haɗin kan asusun tallafawa yara ya ware dala amurka miliyan 200 domin ninka yawan yaran da ke samun magungunan cutar ta hanyar wannan shiri ana sa ran yara akalla 300 za su samu magani a ƙasashen kamaru jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da kenya da lesotho da malawi da mozambique da tanzania da zambia da kuma zimbabwe Yara ƙanana masu lafiya su ne kaɗai za su iya baiwa Afirka dama ta cimma muradunta ta hanyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen nahiyar. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana manufofin gwamnatin Amurka. Zaben 2015 a Najeriya. A ci gaba da gwagwarmayar kafa ɗorarriyar demokaradiyya a Najeriya, kasar za ta fara gudanar da babban zaɓe ran 28 ga watan maris. Daɗa nana tama jama'a cewar wannan zaɓe ya gabato ga kuma tsari da aka yi na zaɓe kuma a yi zaɓe cikin lumana. Saboda aka bari mu fara da fahimtar ko suwaye manyan 'yan takarar shugaban kasa. Najeriya! Kano! Jama'a salamu Shugaba mai ci a Najeriya Goodluck Jonathan yana sake takarar neman shugabancin kasa a wa'adi na biyu sai dai akwai kalubale musamman ma ta'addancin mayakan boko haram a arewa maso gabashin najeriya barazanar matukar ba shugaba jonathan bane ya lashe zaɓe za a yi uwar watsi a najeriya ba zai jawo yaƙi ba ko ta da wata fitina in ji shugaba jonathan a taron zantawa da manema labaru da ya ta'allaka kan babban zaben najeriya duk da tashe-tashen hankula a arewa maso gabashin kasar jam'iyyar pdp mai mulki ta ƙara zaben mr jonathan mai shekaru 57 da haihuwa domin sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a watan da ya wuce barista abdullahi jalo mai magana da yawan pdp ne ko a shekaru ai a buhari ya rada ya tsara jonathan a shekaru jonathan kuma bai yi soja ba buhari kuma yan soja to kaga wannan akwai wannan bambanci a shi mai girma jonathan bai mm. taba musu akan janar buhari yayansa ba ne bai taba musu ba don mm. shekaru su daban ne mm. wannan dan shekara hamsin da wani abu ne wannan dan shekara saba'in da wani abu to kaga akwai bambanci bambanci kuma al'adamu dole ka yaba ka mutunta wanda ya fi ka. To abokin hamayya shi jiran Muhammadu Buhari ga Reverend Finis Fadio mai magana da yawon jam'iyyar Buhari wato APC. Sanin kowane dan Najeriya ne dukansu biyu an ga kamun ludayinsu. shi jiran muhammadu buhari ya yi shugaban ƙasa a matsayinsa na soja yan najeriya sun ga irin kamun ludayinsa wanda kawo yanzu wanda ya san menene gwamnati take ciki wanda kuma ya mallaki hankalinsa ya ga irin abubuwa da ya yi kawo da yunkurinsa na tsabtace ƙasar nan ba wai tsabta ta muhalli kaɗai ba a ta halaye ta ɗabi'u da kuma yadda ake gudanar da gwamnati. Wannan babban zaɓe na Najeriya shi ne fa babban dama da Buhari ya samu domin komawa kanka daga mulki da ya taɓa rikewa tun shekarun 1980. Wannan sha'anin tsaro wanda shi ma kun fi ni sani shi tunda wasu noma ma da suka yi ba su tsaya suka yi gebi ba. an kuma raba su da iyalansu. Buhari wanda yake manjujinar a rundunar sojin Najeriya a wannan lokaci shi ne ya rike shugaban kasa ta mulkin soja a shekarun 1984 da 1985. Biyo bayan jin mulki da wasu sojoji suka yi wa Shehu Shagari wanda aka zaba ta hanyar demokuraɗiyya. To madalla abin da ya sauka kenan a yau amma ku biyo mu gaban Allah ya so ya kan za mu tsunduma cikin siyasar Najeriya a baya da irin tasirinta ga wannan zabe. Sai takardattun labaran duniya. hukumomin ƙasar kamaru sun musanta raɗaɗin da ake yi na cewa shugaban ƙasar paul biya na fama da matsanancin rashin lafiya a yau talata ministan yaɗa labaran ƙasar isa ciroma ya gaya wa manema labarai cewa shugaba biya wanda ya fice da ƙasar tun ranar uku ga watan maris na wani rangadi ne a wato na gashin kansa a ƙasashen turai ba wai ya je neman magani ba ne a birnin geneva kamar yadda ake yayatawa a cewar ministan kasar wato wata jarida a kasar faransa da ake kira lamon ce ta fara wallafa labarin wanda ya kwatanta a matsayin wani yunkuri na bata sunan shugaba biya wannan da ya ba shine karan farko da ake yayata batun rashin lafiyar shugaba biya ba to malam malam mahmud da takaitattun labaran duniya jama'a a daidai wannan lokaci shirin namu na yanzu ke karewa amma sai da sanya asuba idan Allah ya saka masu ake buɗe sashen Hausa na murya Amurka za a je wani sabon shirin yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya kawo mana cikakkun labaran duniya da kuma Julie Lathas Gresham ita ta haɗa sauti ta ba da umarni sai injiniyan Mabel Baba da kuma Ibrahim Jamrai wanda ya zo nan ɗakin mu na aiko labarai ya zo tare da mu muka yi aiki tare da shi ni Bello Galadanci daga nan Washington nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum. Sanjima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.